وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba 22 ga watan ramadan hijira na da shekara 428 daidai da uku ga watan goma shekara ta 2007 za mu fassara aya ta 220 ta suratul baqara a karatunmu na wannan rana insha Allah يسألونك عن الخمر والميسر يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون وانا آية تسورة البقرة تاسو كاني سبو دا أمسر وستنبيوي قدابيو da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi sahabban manzon Allah sun yi wasu tambayoyi guda biyu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a dalilin waɗannan tambayoyi guda biyu ne Allah ya saukar da ita wannan aya tambaya ta farko yas'alunaka 'anil khamri wal maisir suna maka tambaya game da hukuncin shan giya da kuma caca al maisir alkimar a fassaran abdullahi bin umar ka duba sahihul bukhari hadisi na 2260 almaisir shine caca sahabbai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da hukuncin shan giya da kuma caca sai Allah maɗaukaki yace kul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas ka ce musu a tattare da giya da caca akwai zunubi mai girma wa manafi'u linnasi kuma akwai wasu abubuwan amfani ga mutane wa ismuhuma akbaru min nafihima kuma zunubin da yake tattare da giya da caca ya fi girma akan amfani da mutane suke samu tattare da su wannan amsa da Allah ya bayar tana nuna maka cewa giya ba ta da wani amfani ga musulmi haka nan ma caca ba ta da wani amfani ga musulmi domin Allah bai ce fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lil mu'minina ba bai ce masu imani suna samun amfani a jikin giya da caca ba sai ya ce suwa annasu mutane suna samun amfani mai yawa akwai kuma zunubi mai girma a tattare da giya da caca wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kuma zunubin da yake tattare da su ya fi amfanin da ake samu girma to wannan ɗaya ne daga cikin martabobi guda hudu waɗanda giya da caca suka samu ta sashen hukunci a tarihin musulunci addinin musulunci addini ne wanda ya taho da tsari da kuma la'akari da yanayin mutane larabawa al'umma ce wacce ta saba da giya matuƙar gaske a gida za ka samu mutum yana da nashi randa na giya akwai na matarsa daban akwai na yara daban giyan ma hawa-hawa ce akwai ta mai gida ita wannan giya yaro bai taɓa ta akwai na uwar gida akwai na yara sannan suna yin giyan nan da ‘ya'yan itatuwa daban-daban al'ada ce wacce sun saba da ita bai yiwuwa musulunci ya hana su yin wannan al'ada a rana guda don haka Allah maɗaukaki ya tsara hukunci kashi hudu a tattare da giya a tarihin musulunci hukunci na farko dai a farkon musulunci Allah maɗaukaki ya saka giya tana cikin ni'imomi har ma ana tuna masahabbai daga cikin ni'imomin da Allah ya musu fa akwai giya a farkon musulunci kenan saboda a wannan lokaci abin da ake son musulmai su samu shine karfin aqida a samu tauhidi yayi karfi a cikin zukatan mutane domin sai tauhidi yayi karfi sannan ake ɗaukan umarnin Allah idan tauhidi bai yi karfi ba bai yiwuwa ka ce mutane ku bar kaza ku yi kaza tun ma ba su kaunace ka ba don haka farkon abin da za ka yi shi ne ka yi ƙoƙari ka cusa wa mutane ƙaunarka idan sun ƙaunace ka sun gamsu da wa'azinka daga baya duk abin da ka faɗa sai su ɗauka amma da zuwa mutanen nan ba su saba da kai ba kawai sai ka fara cewa kaza ba kyau kaza yana da kyau sai a ce to shine kuma wa da zai zo ya hana mu abin da muka saba yi don haka Allah maɗaukaki ya tsara addinin nan da hikimar gaske a farkon musulunci ba a hana mutane ayyukan da suka saba yi ba sai aka yi ta ƙoƙari a dasa musu aƙida a cikin zukata a sa musu ƙaunar Allah da ƙaunar manzon Allah da ƙaunar addinin musulunci da gane bambancin musulunci da kafirci da gane rahamar Allah da aka musu ta turo musu annabi Muhammad sai da aka samu shekaru goma sha uku manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a garin Makka ƙoƙari yake ya dasa aƙida a cikin zukatan mutane. An san jama'an suna shan giya amma ba a hana su ba, shi kansa dai manzon Allah bai taɓa sha ba. Kuma akwai sahabbai da dama waɗanda ba su taɓa shan giyan ba, amma annabi bai ce ku bari ba, saboda ya san in ya hana su a wannan lokacin ma ba barin za su yi ba. farko abin da aka fi so a samu shine ƙaunar Allah ta shiga zuciyar bawa da kuma ƙaunar manzon Allah idan aƙida ta kafu a zuciya to daga baya duk abin da aka faɗa mutum sai ya ɗauka matakin farko wanda Allah maɗaukaki ya saka game da shan giya shine ya ma kirga ta a cikin ni'imomin Allah a suratun nahali aya ta 67 wa min samaratin nakhili wal a'nab wa min وساعة النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون أتكلم أن آية سورة النحل آية 67 Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin giya tana cikin ni'imomin Allah, a lokacin da aka saukar da wannan aya a farkon musulunci ne ana tuna wa mutane ni'imomin da Allah ya musu su yarda ma akwai Allah don a wannan lokaci ba su ma yarda cewa akwai Allah ba to ana so a tabbatar musu samuwar Allah da kuma cancantar a bauta ma Allah don haka ake kirga musu ni'imomin da Allah ya musu a ce Allah shi ya muku kaza shi ya muku kaza shi ya muku kaza ko ku kuka yi wa kawunan ku a wanda lokaci shine Allah ya ce wa min samaratin nakhili daga jikin amfanin da kuke samu a jikin itatuwan dabino wal a'nabi da ƴaƴan inabi tattakhiduna minhu sakaran har kuna samun giya a jiki sakaran Abdullahi dan Umar ya ce da aka tambaye shi me ake nufi da sakaran ya ce alhamru bi ainiha giya ita ce Allah yake nufi da wannan kalma ku tuna fa ya ku mutane Allah ke gaya ma larabawa daga jikin bishiyoyin dabinai da itatuwan inabi kuna samun giya ku sha sannan ku wartsake wannan ba ni'ima ba ce inda Allah bai fitar muku da bishiyar dabino da kuma itatuwan inabi ba ina za ku samu giya kun ga anan ba giyan ake so a tabbatar musu cewa ni'ima ba ce ana nufin su gane cewa akwai fa wani wanda yake sarrafa waɗannan al'amura shine Allah don haka yasa ita giyan Allah bai kira ta da arziki mai kyau ba yace tattakhizuna minhu sakara sai yace wa rizqan hasana kuna samun giya a jikin bishiyan dabino kuna samun giya a jikin itatuwan inabi kuma kuna samun wani arziki mai kyau ashe giyan ba ta da kyau amma dai a wannan lokaci ba a ce musu ba ta da kyau din ba an dai bar giyan a cikin ni'imomin Allah don ku gane inda Allah bai fitar muku da bishiyar dabino da kuma ‘ya'yan itatuwan inabi ba ina ma za ku samu giya amma dai giyan ba ta da kyau don haka ba a dakata haka ba sai aka ce wa rizqan hasana kuma kuna samun wani arziki mai kyau daga jikin itatuwan dabino da na inabi inna fi zalika lallai fa cikin wannan la'ayatan liqaumin yaqiluna akwai abin lura ga masu hankali inji Allah in kuna da hankali kun san akwai Allah in kuna da hankali kun san cewa Allah ya cancanta a bauta masa a duba tafsirin ibn jarir a tabari a mujallar na goma eh, sha hudu shafi na ɗari biyu da saba'in da tara alhassan albasari yake cewa zakarallahu ni'matahu alaihim fil khamri qabla an yuharrimaha alaihim wannan a farkon musulunci kenan da Allah ya kirga giya a cikin ni'imominsa yana tunatar da su ku tuna fa wannan giya da kuke sha in fa da Allah bai fitar da itatuwan ba da ma ku samu giyan ba ashe ku tabbata akwai Allah to ba ku yin godiya ga Allah ku yadda da shi ku koma ku bauta masa ku duba hikima ta Allah yadda Allah maɗaukaki ya tsara addinin nan ba rana ɗaya aka koro umarni da hani ga mutane ba sai da aka kiwaci zukatansu aka kiwaci halayyar rayuwansu lokacin da ya cancanta a hana sai a hana lokacin da bai cancanta ba sai a kyale haka Allah ya dinga bi yana kiwatan halayyan sahabban annabi Muhammad kafin a ƙarshe ya haramta musu abubuwan da aka haramta don haka addinin musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addini ne mai sauki walan yushadda ad-dina ahadun illa galabu babu wanda zai tsananta addinin nan face addini ya gundure shi in ka ce za ka ɗauko duka abin da manzon Allah ya karantar ka ɗabbaka shi ga al'umma a rana ɗaya kai kanka addini sai ya gundure ka ba za ka iya ba domin kai ma ba rana ɗaya ka samu shiriyar ba to haka kuma mutane bare kuma fahimtar su ma daban-daban ce wani yana da saurin fahimta wani kuma sai an bi a hankali wani da ka faɗa sai ya gamsu wani kuma sai an ɗauki shekaru kana faɗa kafin nan yake yarda don haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin abubuwan da ya yi amfani da su a wajen wa'azinsa babu kamar hikima duk inda Allah ya ce wa annabi ka yi wa'azi za a fara kawo kalmar hikima a farko ka yi amfani da hikima tukuna kafin ka ɗauko aya ko hadisi hikiman nan ita ce muhimmi ka yi la'akari da yanayin jama'a da halin da ya cancanta a gaya musu kaza babu kyau ko kaza yana da kyau dan akwai maganar da in ka fito ka gaya wa mutane in ji sayyiduna ali yana cikin sahihul bukhari bai yiwuwa ka ɗauko kowace magana ka gaya wa mutane a rana guda sayyiduna ali da abdullahi bin mas'ud da shi kansa manzon Allah dukkansu hadisai sun tabbata kowannensu ya faɗi cewa bai yiwuwa ka gaya wa mutane komi face maganar da ka faɗa nan ta zama fitina ga wani don haka hikima ake amfani da shi wajen wa'azi wannan mutumin iliminsa ya yi ƙarfi fahimtarsa tana da ƙarfi ya dace a gaya masa wannan magana sai a gaya mara wancan kuwa yanzu ana ganin musuluncin ma bai nuna a zuciyarsa ba don haka lokacin da za a gaya masa wannan maganar bai yi ba sai a kyale shi ko da ya yi tambaya sai a ce dakata dai tukuna nan gaba za a ma bayani saboda an san in an gaya masa ba zai ɗauka ba haka manzon Allah ya dinga bi da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka ya dinga bi da sahabbansa yana kiwatan iliminsu da basirarsu da hankulansu ya kira wannan ya ce daga yau karka sake kaza amma karka gaya ma kowa kai kaɗai na cewa saboda kai ne naga hankalinka ya dace a gaya ma irin wannan magana hakanan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga bi da sahabbai ana kiwatan hankalinsu kafin a shar'anta wani hukunci don haka hukunci na farko da Allah ya saukar a kan giya ya ma sa ta cikin ni'imomi ana tuna wa larabawa ku tuna ni'imar da Allah ya muku fa game da giya da Allah bai halicci itatuwan da kuke samun giya ba ina za ku samu kaga a wannan lokaci giya halal ne sahabbai su kurba a zo gaban annabi kuma a zazzauna ana sauraron shi kuma babu laifi shi dai manzon Allah bai sha ba amma bai hana su ba dan ya san in ya hana a wannan lokacin ba ma za su bi ba aƙidar ba ta riga ta yi zurfi a zuciyarsu ba sai mataki na biyu hadisi yana sahihu sunan abi dawud hadisi na takwas yana cikin sunan tirmizi hadisin sayyiduna ali bin abi talib Allah shi kara masa yarda sayyiduna ali ya ce sana'a lana abdurrahman bin aufi ta'aman wata rana daga cikin sahabban annabi akwai mawadaci da ake kiransa abdurrahman bin auf mutumin kirki yana cikin waɗanda suka fi dukiya a cikin sahabban manzon Allah sayyiduna ali ya ce wannan mutumin sai ya shirya abinci abdurrahman bin auf yana da wannan ɗabi'a ta kirki abin abu ne wanda ake son kowane mawadaci ya riƙa yi kada ka ɗauka ba daidai ba ne a shirya abinci a kira jama'a liyafa wannan ɗabi'a ce ta sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da kyau jifa jifa ka shirya abinci ka kira matalautan unguwa ko na gari ka ce a zo a ci abinci wannan ya dace da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf ya shirya abinci inji sayyiduna Ali ana sai ya kira mu mun taho ga tukwanen abinci sannan kuma wasa kana min alhamri ga kuma tukwanen giya domin dai lokacin giya halal ne a ci a sha kenan fa akhadhat al-khumur minna mun ci abincin liyafa muka yi tatil da giya inji sayyiduna ali wa hadarati salatu sai lokacin sallah yayi fa qaddamuni sai suka gabatar da ni suka ce to kana cikin manyan sahabbai wuce gaba kai za ka yi limanci sayyiduna ali ya bugu sauran sahabban ma duk sun bugu فقرأت سنة قل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبدون قل يا أيها الكافرون يا كو كافري كتشي مسو لا أعبد ما تعبدون باني بوتا أبين دكوكي بوتا ولا أنتم عابدون ما أعبد سيتي ونحن نعبد ما تعبدون mu muna bautan abin da kuke bauta a tuni Allah ya saukar da aya ga annabi Muhammad wannan barna har ta shiga ayar Qur'ani barnar ta shiga sallah to ya kamata a yi wa giya kuskurima kafin ma su gama sallar Allah ya saukar da aya ta suratul nisa'i aya ta 42 ga manzon Allah ya ayyuhal ladzina amanu ya ayyuhal ladzina amanu la taqrabu salata wa antum sukara حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا kafin ma su gama sallah Allah ya saukar da aya ga annabi Muhammad ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin mai hatta ta alamu mata ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa sannan za ku da kabbaran sallah amma muddin ba ku cikin hankalinku to kada ma ku yi sallah ku duba yadda Allah ya sassauta al'amarin ba a dai haramta ba a ƙarshen ayan Allah ya ce inna Allah kana afuwan gafura Allah ya zama mai afuwa mai yafewa mai gafarta muku duk abin da ya auku abin da suka auku abin da suka aikata na kuskure Allah ya yafe musu amma daga yanzu ga hukunci sabo kada wani ya tashi yin sallah sai fa ya tabbata baya cikin mai Allah ya sassauta wannan hukunci bi ma'ana da dai giya halal ne to amma yanzu tunda barna tana shiga ga sallah to an haramta shan giya in za a yi sallah don haka suna shan giya da safe kafin dai a zahar giyan ta fita jikinsu sannan a yi sallah bayan isha sha giya kafin dai sallar asubahi din giyan ta fita daga jikunansu don haka a wannan lokaci an haramta giya ne kawai in za a yi sallah in ji abdullahi bin abbas a duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 3119 sai mataki na uku Shi ne saukan ita wannan aya ta suratul bakara domin wannan abu da ya auku ya ta da hankalin sahabbai da dama mutane suna shan giya kuma in sun shiga sallah suna shirme don haka da dama daga cikinsu ma suke ma kansu wa'azi ku duba hikima ta Allah madaukaki ba a dai ce ku daina shan giyan ba ko amma yanzu da aƙida yake shiga cikin zukatanku ku da kanku kun fara gane cewa fa giyan nan ba shi da kyau daga cikin waɗanda suke da wannan fahimta akwai sayyiduna umar ka duba sahihu sunan abi dawud hadisi na 3117 yana cikin sunan tirmizi da kuma sunan nasa'i sayyiduna umar wanda dalilin musuluntar safagiya ya sha ya taho ya samu kanwarsa tana karanta qur'ani ya mare ta sai gashi yanzu da aqida ta yi karfi a zuciyarsa ya ga sahabbai suna shirme a wajen sallah in sun sha giya duk ya damu me yasa Allah bai haramta shan giya bane gaba daya sai aka ce wai in za a yi sallah ne kadai kar a sha yake addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah ka mana bayani game da giya bayani mai gamsarwa wannan hukunci da aka saukar bai haramta shan giya gaba daya ba kuma mun fahimta fa innaha tazhabu bil mali wal aqli giyan nan tana tafi da hankalin mutane tana tafiyar da dukiyan mutane ba ta da wani amfani Allah ka saukar mana da hukunci wanda zai gamsar hukunci na ƙarshe a game da al'amari na giya yana wannan addu'a shi kaɗai tsakaninsa da Allah saboda ƙarfin imani ya Allah ka saukar da hukunci na ƙarshe a game da matsala ta giya a lokacin da Allah ya saukar da wannan aya ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukar hatta ta'lamu ma taqulun lokacin da Allah ya saukar sai Allah madaukaki sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika aka kira sayyiduna Umar yace masa to Allah ya san addu'an da kake yi a saukar da aya wacce za ta haramta shan giya gabaɗaya ɗaya, to gashi Allah ya saukar da aya an haramta shan giya idan za a yi sallah sai na umar ya ce ya gamsu duk da haka yana tafiya ya ci gaba da addu'ansa wannan hukuncin bai gamsar da su gaba ɗaya ba domin ba a yanke hukunci na ƙarshe akan giya ba shi abin da yake so a haramta shan giya baki ɗaya ga al'umma Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya ya Allah saukar da wani bayani mai gamsarwa game da giya shine Allah ya saukar da wannan aya fakana munadi rasulillah a lokacin da aka saukar da wannan aya mai shela annabi ya tayar ya bi cikin jama'a ana shela ana sanar da mutane a ko'ina a cikin gari la ya na salata sakaran kada wani mutum da ya sha giya ya kusanci sallah don haka in an taho za a yi sallah bayan ladan ya yi iƙama kafin ma a fara sallan sai ya juya ya gaya wa mamu la ya na salata sakaran duk wanda ya tabbata ya sha giya ya fita masallaci na kare ya ya shiga don kuwa Allah ya haramta shi dai annabi yana kallon su ba a dai haramta ta gaba ɗayan ba ana bin su sannu a hankali sai an kai gaban da za a ce haramun ne sannan Allah madaukaki ya haramta shan giya sayyiduna Umar ya ci gaba da addu'ansa ana nan haka haddai shekara ta takwas daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah ya saukar da hukunci na ƙarshe aya ta suratul ma'ida ya ayyuhal ladina amanu ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu rijsun min amali shaitan فاجتنبوا لعلكم تفلحون sai a shekara ta takwas daga hijiran manzon Allah sannan Allah ya saukar da hukunci na ƙarshe kaga matakai mataki na farko halal ne mataki na biyu Allah maɗaukaki ya haramta shan ta idan mutane za su shiga sallah mataki na uku shine aka bayyana wa musulmai illata a wannan aya ta suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisiri qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nas sahabbai sun tambayi manzon Allah ina hukuncin giya da caca sai Allah ya ce to hukunci yana gare ku ku dai lura giya tana da amfani a gunku aiko to kuma tana da barna akwai zunubi sannan zunubin giya ya fi amfanin da ake samu a jikinta yawa sai aka kyale su kaga an bar hukunci gare su kai ka je ka yi wa kanka hukunci an gaya maka akwai barna a cikin giya sannan akwai wani amfani da kake dan samu to amma fa zunubin da kake samu ya fi amfanin da ka samu a jikinta in kana da hankali sai ka haramta wa kanka sannan mataki na ƙarshe Allah maɗaukaki ya haramta ta baki ɗaya a wannan aya ta suratul ma'ida aya ta 91 Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani innamal khamru wal maisiru ai giya da caca wal ansabu da duwatsu da kuke yanka dabbobi a kai ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal athar a juz'i na biyar shafi na sittin wasu duwatsu ne da suke yanka dabbobi na tsafi a kansu ake kiransu al ansab a yanka dabba akan wannan dutse an tabbata kenan gunkin da aka yi ma yanka ko aljanin da aka yi ma yanka ya samu abin da aka yanka masa saboda haka in ka duba jikin duwatsun gaba ɗaya za ga jini ne ko ta ina Allah ya ce to yanka akan waɗannan duwatsun wal azlam da kuma kifiyoyi da kuke amfani da su wajen neman sa'a rijisun min amali shaitan waɗannan duka ƙazanta ne yana cikin ayyuka na shaitan in ka duba an nihaya a juzu'i na biyu shafi na ɗari uku da goma sha ɗaya ibn al-asir yace hiyal qida allati kanat fil jahiliya alaiha maktubun al-amr wan nahyu if'al wala taf'al wato a zamanin jahiliya larabawa suna da wasu ƙananan kifiyoyi waɗannan kifiyoyi an yi rubutu a jikinsu jikin wannan kifiya sai aka rubuta kayi wani kifiyan kuma aka rubuta karkayi to sai mutum ya ɗebi waɗannan kifiyoyi ya sa a jaka idan zai aikata wani abu sai sa hannunsa kana rajulu minhum yabauha fi wi'a'i lahu fa idza arada safaran aw zawjan aw amran muhimman idan mutum yana so zai yi wata tafiya ko yana so zai yi aure ko yana son zai aikata wani abu al'amari muhimmi yana son ya samu sa'a sai ya sa hannunsa a cikin wannan jaka sai ya ɗauko kifiya guda idan hannunsa ya faɗa kan kifiyan da ta ce karkayi to shi shikenan ba zai yi ba idan hannunsa ya taɓa kifiyan da aka ce ka yi shikenan sai ya yi wannan kifiyoyi kusan kowane balarabe kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da su saboda ba abin da mutum zai yi ba tare da ya nemi sa'a ba ibn al-asir ce fa in kharaja al-amru mabali sha'nihi wa in kharaja an-nahyu kaffa anhu wa lam yaf'alhu idan mutum ya sa hannunsa a cikin wannan jaka ya dauko kifiyar da tace karkayi to ko da aure ne ba zai yi ba in ma tafiya ce zai yi ba zai yi ba in ma kasuwanci ne ba zai yi ba dukkan wani abu da mutum ya kudurta zai aikata kafin ya yi shi sai ya sa hannunsa a cikin wannan jaka ya dauko kifiya kifiyar da ta fito ita ce ta bashi sa'a ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal afa a juz'i na biyu shafi na 311 wannan da istikhara da malamai suke yi matsayin su guda in ji malaman sunna dan akwai wata istikhara wacce malamai suke yi wannan istikhara ba ta da asali daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin istikhara ta manzon Allah wani baya yi ma wani ya kamata ku gane da kyau kowa yana makansa ne wannan al-istikhara din wacce manzon Allah ya karantar kai nafila raka'a biyu ka roƙi Allah maɗaukaki da zaran malami ya ce ma zan maka istihara to ka tabbata zai maka shirka zai maka kafirci zai maka sihiri abinda Allah maɗaukaki ya haramta a cikin wannan aya ta 91 na suratul ma'ida zai nema maka sa'a saboda haka za a yi amfani da ayar ƙur'ani ko a yi amfani da rubutun sha ko a yi amfani da tsatsuba ko a yi amfani da mafarki a ce ai mun gani wannan auren ba zai yi kyau ba gaba za ku bata don haka kar ma ka yi me za ku gani kai ba Allah ba mutum ba Allah ba kuma ya ce maka ya hangi wannan aure ba zai yi kyau ba ba dai zai ce maka shi boka bane dan zai yi wuya boka ya kira kansa boka ko sai dai ya ce maka kansa shi malami ne amma ta aikinsa zaka gane abin da yake yin nan bai dace da sunnar annabi Muhammad ba abu ne wanda ayar Qur'ani ta haramta, Allah ya haramta neman sa'a da wata kifiya ko ta wata hanya, neman sa'a da za ka yi shi ne kawai ta istikhara wacce manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da mu, ita kuma wannan al'istikhara din wani baya yi ma wani, wata ba ta yi ma wata, kowa yake koya ya yi kansa a sunnar manzon Allah. Ka duba majmu'u fatawa a mujallar na 35 shafi na 173. Don haka wannan istikhara bata tabbata ba a sunnar manzon Allah. Tsafi ne, bokanci ne, sihiri ne. الإمام مسلم يا رويت حديثي ندبو دا hadisin abu سبعين دا تقص حديث أبو سعيد a lokacin da wannan aya ta sauka manzon Allah ya yi mana hudu ba faƙala sai ya ce mana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah yu'arribu bil khamri lalle fa Allah zai haramta shan giya faman kana indahu shay'un falyabi' walyantafi bihi wanda yake da giya a gidansa to ma zai tafi ya sayar da giyan nan yayi amfani da kuɗin in ji annabi Muhammad a wannan rana da Allah ya saukar da ita wannan aya ta suratul ma'ida Abu Sa'id al-Khudri yace falam yalbas illa yasiran annabi yana shiga gida can kawai sai ya fito dama can ya sa an yi shela an tara mutane jama'a sun haɗu a masallaci yace musu wanda yake da giya to ya tafi ya sai da giyan yayi amfani da kuɗin yana shiga gida kuma sai ya sake fitowa sai ya ce ina sauran jama'a ga sako daga Allah Allah ya saukar da aya ta suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ku nisanci giya ku nisanci caca ku nisanci waɗannan duwatsu da kuke yanka dabbobin tsafi a kansu ku nisanci waɗannan kifiyoyin da kuke neman sa'a da su saboda ayyuka ne na shaidan آه، لعلكم تفلحون دفاتن كثيرا إنما يريد الشيطان إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون kun ga duk da haka Allah maɗaukaki bai bar su ba sai da ya musu bayanin dalilin da yasa aka haramta musu shan giya da kuma cacan Allah ya ce inna ma yuridu shaytan abinda shaytan yake nufi shine an yuqi a baina kuma adawata wal baghdha fil khamri wal maisir ya aukar da gaba da kiyayya tsakaninku a dalilin shan giya da caca abin nan da Allah ya faɗa kuma haka ne yake aukuwa har yanzu ba kuma zai bari ba har tashin kiyama duk inda aka ce ana shan giya to ba a rasa adawa da kiyayya a wannan gurin ba a rasa dambe da ƙin juna da gaba a wannan guri haka nan ita ma caca wa yasudda kuma an La kuma shedan yana so ya hana ku zikirin Allah wa anis salati ya hana ku yin sallah a dalilin shan giya fa hal antum muntahun to shin kun hanu sayyidina umar yana cikin sahabban da suka zo wannan masallaci a wannan lokaci Allah yana cewa fa hal antum muntahun shin kun hanu sayyidina umar yace intahaina intahaina mun hanu ya Allah mun hanu ya Allah dama abin da yake ta addu'a kenan gashi ko Allah ya saukar da aya shin kun hanu an fara magana da masu imani saboda rarrashinku Allah ya san suna shan giya amma sai ya kira su masu imani amma a ƙarshen gurin sai aka musu tambaya shin kun hannu kamar ana nufin in dai kuna da imanin za ku hannu za ku ba shan giya me Allah ya ce a gaba وأطيعوا الله Rasulullah wa hadaru فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين الله يتي وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول كيما الله بيئيا كما كيو منزنس بيئيا واحذروا كما كي هترى متاكين الشيطان فإن توليتم إن كوا كوكا جويا بايا an ce muku giya ba kyau kuka ci gaba da sha daga yau fa'ala mutu ku sani annama ala rasulina balagul mubin shi dai manzonmu wato shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aikinsa kawai shine isar da saƙo mabayyani hukunci yana gare mu mu ne za mu kama ku a lokacin da annabi ya shiga gida abu sa'idin al-khudri yace sai gashi ya fito yana fitowa ya karanta masahabbai wannan aya waɗannan ayoyi na suratul an'am sannan annabi yace inna allaha qad harrama khamra jama'a Allah ya haramta shan giya in ji manzon Allah faman adrakatu hadhihi al-ayatu to duk wanda ayan nan ta isa gare shi wa indahu ha shay'un akwai wani abu na giya a tare da shi fala ya bi to kare sai da wannan giya wala ya sharab kuma kada ya sha fastaqbala nasu bima inda indahum minha daga wannan lokaci sahabbai suka bar masallacin manzon Allah kowa ya tafi gida yana shiga gida ɗauko tukunya yake yana jefawa a lambatu fasafa kuha suka kikkifar da tukwanen giya fi turuqil madina a hanyoyin garin madina a wata riwaya ta al-imamu qatada yace falabithal muslimuna zamanan yajiduna rihaha sai da aka ɗauki lokaci mai tsawo in ka shigo garin madina kana kusa da madina zaka ji warin giya saboda yawan giyan da aka zubar a tituna baki ɗaya sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam suka bar shan giya a wannan lokaci waɗanda ba su bari ba ba su wuce mutane guda uku ba duk sahabbai sun bari ko ina ka bi a garin Madina warin giya kake ji saboda yawan giyan da aka zubar a wannan rana wacce Allah maɗaukaki ya saukar da wannan aya a cikinta daga nan kake gane cewa ita haram ba a cinikinta haram ba a cinikinta da farko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai Allah zai haramta shan giya amma bai riga ya haramta ba don haka kuna iya sai da giyan ku kuna iya amfana da kuɗin da Allah ya saukar da aya ya haramta shan giya manzon Allah ya ce to duk wanda ayan nan ta iso gare shi fala ya bi kada ya sai da giyan wala ya sharab kuma kada ya sha ya zubar da wannan giyan ashe kun ga haramun ba a cinikinsa duk abin da musulunci yace haram ne to wannan abin ba a cinikinsa haramun ne a cinikinsa akwai ma hadisin abdullahi bin abbas yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 3488 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha idza harrama ala qaumin akla shay'in idan Allah ya haramta wa mutane cin wani abu harrama alaihim samanahu Allah yana haramta musu cinikin wannan abin wannan hadisi sai ya zama wani tubali wanda malamai suka gina hukunci na kasuwanci a kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya haramta cin wani abu to ya haramta cinikinsa don haka malamai suka ce dukkan abin da aka ce cinsa haram ne ko shansa haram ne to cinikinsa ma haram ne ittifaqan babu wani malami a cikin tarihin musulunci wanda ya saba ma wannan fahimta saboda wannan hadisin na manzon Allah ba ma cinikinsa ba duk abin da musulunci ya haramta ba a gado shi musamman ga hadisin da yake cikin al-musnad na Imam Ahmad Abu Sa'id al-Khudri yace kana indana khamrul liyatimin a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta mana ita wannan aya wacce Allah ya haramta shan giya to mu a gidanmu in ji abu sa'idin al-khudri ya ce akwai wani giya na wani maraya giya ne na maraya wato wannan yaro ubansa ya mutu ya bar masa giya daga cikin dukiyan da aka bar ma wannan yaron akwai giya to ai da can ni'ima ce saboda haka ana gadonta falamma nazalatil aya a lokacin da ita wannan aya ta sauko ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ya saukar da wannan aya ya haramta shan giya sa'alna rasulullah sai muka taho muka samu annabi sallallahu alaihi wasallam tukunna muka ce ya rasulullah Allah ya saukar da aya ya haramta shan giya to kuma a gidanmu fa akwai wani tulu guda na wani maraya ya za mu yi da shi manzon Allah ya ce a hariku ha ku zubar da wannan giya wannan giya ta maraya a zubar da ita kun ga ashe kenan ba a gadon haram ko don haka dukkan wata dukiya da aka samu cewa asalinta haram ne wannan dukiya ba a gadon ta a karantarwa musulunci ba a gadon haramun a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ko rabon gado ake aka samu caca karta Eh, shi ne ake cace da shi ko wani abu da ake cace da shi wannan ba a ma tambayan magada ya za a yi da shi konawa ake ko aka samu kalangu mamacin ya bar ganga wanda ake bugawa wannan ganga ba za a ce to wa zai ɗauka ba ɗauka za a yi a sa mata wuka dukkan abin da ya tabbata a sunnar manzon Allah haramun ne sai fa in bai tabbata haramun bane amma muddin wannan abin ya tabbata haramun ne ba a gadonsa kuma ba a cinikinsa ko menene ne akwai riwaya ta Abdullahi bin Abbas tana cikin sahihu Muslim hadisi na 1579 tana cikin al-Musnad na Imam Ahmad Abdullahi bin Abbas ya ce kadima rajulun min dausin alan nabi bayan wannan aya ta sauka ta suratul ma'ida Allah ya haramta shan giya ga musulmai sai ga wani mutum ya bakunci manzon Allah daga ta'ifa mutanen banu saƙi yana zuwa yana ɗauke da tulunsa mai girma a kan shi daga ƙauyensu yana jin labarin annabi Muhammad kuma har ma ya musulunta saboda haka ya ga zai kawo wa annabi ziyara to shi a garinsu babu kyautan da za ka yi wa mutum a ce kayi da girma irin ka ɗauko tulun giya ka kawo masa da haka shi wannan mutum ya saɗu wannan tulu a kafaɗarsa tun daga ƙauyensu ya taso takanas da wannan giya da aka shirya shi na musamman zai kawo wa annabi Muhammad shi bai san cewa manzon Allah bai shan giya ba ka san rashin sani shi yana ganin tunda a wurin su giya abu ne mai kyau shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam a wurin su giya abu ne mai kyau ya dauka manzon Allah yana shan giya ji Abdullahi dan Abbas yana zuwa bayan sun gaisa da manzon Allah ba daka ka san cewa Allah ya haramta shan giya ba kenan ko sai ce lallai ban sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ai Allah ya saukar da aya tuni giya dai yanzu haramun ce babu kyau musulmi ya shata fa aqbala dawsi ala rajulin kana ma'ahu to dama ya taho tare da wani mutum akwai abokinsa sai ya juya ya ce masa to tunda dai an haramta shan giya je ka cikin kasuwar madina ka sayar mana da wannan giya ko ma samu kuɗin guzuri a gaban annabi ya faɗi wannan magana shi bai san kuma an haramta sayar da itan ba kafin wancan mutum ya tafi faƙala sai annabi ya ce masa hal alimta anna alladhi harrama shurbaha harrama bai'aha baka san cewa wanda ya haramta shanta din kuma ya haramta cinikinta ba wa akalla samaniha da kuma cin kuɗinta ai duka Allah ya haramta kamar yadda ya haramta a sha hakanan kuma ya haramta a sayar da ita ko ma a ci kudinta to ya za a yi kenan ya rasulullah fa amara bil mazadi sai manzon Allah ya ce a karbi tulu. fa uhurika hatta lam yabqa fiha qatra manzon Allah ya ce a daga wannan tulu a juya bakinta ƙasa aka juye duka giyan da yake cikin wannan ah, tulu ko kuma wata riwaya yadda ta zo aka ce jaka sai da ya zamanto babu ko ɗigo ɗaya da ya saura na giya a ciki bayan an kakkaɗe an tabbata giyan ta ƙare sai aka bashi tulunsa to yayi amfani da wannan babu laifi amma dai giya dai haramun ce don haka ‘yan uwa giya Allah maɗaukakin sarki ya haramta shanta ita wannan aya tana bayani ne wani mataki daga cikin matakai waɗanda musulunci ya bi na haramta shan giya mataki na kusan ƙarshe shine aka nuna wa sahabbai illar giya da kuma amfaninta aka bar su su zaɓa fihima ismun kabirun wa manafi'u nas a cikin giya akwai zunubi mai girma kuma akwai amfani da mutane suke samu Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kuma zunubin da ke cikin giya ya fi amfani da ake samu yawa don haka an bar wa musulmai zaɓi su zaɓi abin da ya fi dacewa gare su sannan mu lura ita giya bata takaita akan wani nau'i ba domin hadisin annu'man bin bashir yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 3123 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ana hakum an kulli muskirin ni ina hana ku ne shan duka wani abu mai saka maye ashe ba wai sai in shan giyan aka yi ba ko ta wace hanya aka yi amfani da wani abu har aka samu maye fitar hankali to an sha giya in ji annabi Muhammad na hana ku dukkan wani abu mai cire hankalin mutum mai saka mishi maye akwai riwaya ta alimam Muslim hadisi na dubu 2003 annabi sallallahu alaihi wasallam ce kullum muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun dukkan wani abu mai bugarwa giya ne kuma kowace giya haramun ce ah, in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma akwai hadisi wanda yake sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamru ma khamara aqla giya ita ce abin da ya rikitar da hankalin dan adam la'akari da waɗannan hadisai malamai suka ce don haka da wanda ya sha kwaya ya samu maye da wanda ya sha cocaine da wanda ya sha heroin da wanda ya sha wiwi baki ɗayansu hukuncinsu guda ne da wanda ya sha giya a karantarwar manzon Allah ka duba masu fiqh islami a mujallar na uku shafi na 556 domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai takaita haninsa akan giya kurun ba sai da ya ba mu kyakkyawar fahimta saboda mu gane ba wai giyan ne ake la'akari da ita ba tasirin da giyan take yi ne ake la'akari da shi yace ana an hakum an kulli muskira ni na hana ku dukkan wani abu mai bugarwa dukkan wani abu mai bugarwa shin tabar wiwi tana bugarwa ko ba ta bugarwa ko ken yana bugarwa ko baya bugarwa dukkan wani abu da ɗan adam zai ci ko da wannan abun halal ne in dai zai samu wato ɗimuwa ko ko ya shiga maye to wannan mutumi ya aikata haram a bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ga wacce riwaya da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu muskirin dukkan abin da ya saka maye khamrun shi ma giya ne kaga ashe kenan giya ba abu guda bane ana la'akari ne da tasirin abin da ka sha idan abin da ka sha ya maka tasiri har ya cire maka hankali to wannan abu ka sha giya a wa'azin annabi sallallahu alaihi wasallam ga hadisin da yake sahihu sunan tirmizi hadisi na 2444 hadisin albara'u bin azib yake cewa mata nasu min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Allah maɗaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi an haramta shan giya saboda illolin da ke ciki sai sahabbai suna ta muhawara ka ce a'a to wasu mutane sun mutu daga cikin sahabban annabi kafin a haramta shan giya sun sha giya suka mutu a musuluncin nan to yaya matsayinsu kenan a wajen Allah falamma nazala harimuha قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها sahabbai suke cewa to yanzu an haramta shan giya an bayyana illolinta ina hukuncin ‘yan uwanmu sahabbai da suka mutu suna sha kafin Allah ya haramta shine Allah ya saukar da aya ta gaba yake cewa ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين سأل الله يتوكد وأن آية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طئموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات babu laifi ga waɗanda suka yi imani suka ayyuka masu kyau babu wani laifi a kansu game da abin da suka ci ko suka sha kafin mutuwarsu tun da can sun yi ayyuka na tsoron Allah kuma sun yi imani da Allah da manzonsa sun yi ayyukan da ake so masu kyau don haka babu wani laifi a kansu waɗancan sahabbai da suka mutu suna shan giya kafin Allah ya haramta ai lokacin Allah bai haramta ba don haka sun mutu ne suna shan halal yanzu da Allah ya haramta wanda ya mutu yana sha to shine ya mutu yana shan haram don haka babu laifi a kansu don sun mutu suna shan wani abu wanda daga baya ne Allah ya haramta yake cewa sun matakawa amanu sun matakawa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin waɗanda suka kiyaye Allah suka yi imani da Allah sannan suka ci gaba da kiyaye dokokin Allah suka tafi yaƙi suka kyautata wajen addinin su har dai suka mutu a wannan aƙida wannan ba su da laifi a wajen Allah Allah yana son masu kyautatawa ai sun kyautata domin a lokacin Allah bai haramta ba da ya haramta ba su bari ba sai a ce sun yi laifi amma tun da bai haramta ba suna shan giya suka mutu ba su yi laifi ba don haka in ka duba sahihul bukhari ya kawo hadisai a wajaje kamar guda uku yana tabbatar da cewa waɗanda suka yi mutuwar shahada sahabban annabi din nan a yakin uhudu sahabban manzon Allah waɗanda suka yi mutuwar shahada a yakin uhudu waɗannan sahabbai kusan dukkan su sun mutu da giya a cikin su amma kuma suna cikin shuhada waɗanda Allah maɗaukaki ya ba su daraja kuma su ne waɗanda ake ɗauka abin misali a tarihin musulunci waɗanda suka rasa rayukansu a hanyar Allah amma duk da haka sun mutu da giya a cikinsu ba su da laifi saboda a lokacin Allah bai haramta ba daga baya da Allah ya haramta nan ne ake ganin akwai laifi in baka ba sha ba sannan ya kamata mu sani ba wai haramta giya ɗin kaɗai ne Allah ya yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana mana cewa giya tana da tsananin hukunci ah, wato Allah ya tsananta hukunci akan al'amarin giya don haka ya sa dole ne musulmi ya nisanci giya da kuma caca hadisai suna da ɗimbin yawa misali daga cikinsu akwai hadisin da yake sahihul bukhari hadisi na 2575 sahihu muslim hadisi na 2003 hadisin abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba al-khamra fi duniya lam yashrabha fil akhirati illa an duk wanda ya sha giya a duniya ya san cewa Allah ya haramta ya ki bari ya sha giyan nan har ya mutu bai tuba ba annabi ya ce to wannan mutumin ba zai sha giya a lahira ba kun ga wannan yana nuna cewa Allah ya tsananta hukunci akan al'amarin giya har in mutum bai bar shan giya ta duniya ba to ba zai sha ta kiyama ba hadisi na biyu riwayata ta al hadisi na dubu uku da biyu hadisin Jabir annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha ahida liman yashrabu al eh, muskira an yasqiyahu min tinati al-khabal Allah yayi alkawari inji annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin yana sahihu Muslim Allah yayi alkawari duk wanda ya sha wani abu mai cire hankali Allah yayi alkawari sai ya shayar da shi wani abu da ake kira tinatul khabal sahabbai ma ba san wannan abin ba don haka yasa suka ce ya rasulullah wa ma tinatul khabal menene wannan abin da Allah zai shayar da mutumin da bai bashan shan giya ba har ya mutu sai annabi ya ce araku ahalin nar zufan yan wuta shine Allah ya tara a wani waje idan mashayin giya yana buƙatar ruwa sai a ɗebo mar zufan yan wuta a bashi in ji manzon Allah a wata riwaya kuma annabi ya ce usaratu ahalin nar diwa na yan wuta ruwa da yake fitowa daga jikin gyambo raunuka da suka samu a cikin wutar jahannama Allah shi kare mu waɗannan raunuka suna fitar da ɗiwa suna fitar da ruwa wannan ruwan Allah yake kara shi waje guda idan mashayin giya yana buƙatan ruwa kishi ya masa tsanani a cikin jahannama sai Allah ya ɗebo wannan ɗiwa ya ce gashi ka sha kun ga wannan yana nuna muku cewa giya tana da tsananin hukunci a karantarwar musulunci wani ke tambaya kenan akwai giya a aljanna tunda in mutum ya mutu bai bar shan giya ta duniya ba ba zai sha ta aljanna ba babu shakka Allah da kansa ya tabbatar a cikin Qur'ani a suratu Muhammad masalul janna masalul jannati allati wa'ada al-muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم بها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم ۖ كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم Allah maɗaukaki da kansa a cikin Ƙur'ani ya tabbatar mana cewa babu shakka akwai giya a gidan aljanna. Allah ka samu sha wancan. Wani ya yi shiru. Wanda aka ce ma yana aljanna addu'a za ka yi wancan Allah ya baka damar shansa domin ko da ba ni'ima ba ce da Allah bai sanya ci a cikin aljanna ba masalul jannatin lati wa idan muttaqun misalin aljannar da aka yi wa masu kiyaye dokoki alkawari za su samu Allah ka samu ne Allah ya ce fiha anharun min ma'in akwai rafuka iri-iri a cikinta akwai rafi na ruwa gairu asinin wannan ruwa wanda baya lalacewa gairu muntinin komai daɗewarsa a tsaye ba zai gurɓace ba wa haru min labanin ta gayyar ta'amuhu ga wani rafi wasu rafuka in ji Allah madaukaki na madara ne wanda ɗanɗanansa bai canza ba wa haru min khamrin lazzatin lisharibin ga wasu ƙoramu wasu rafuka na giya mai daɗin sha ga mashaya wa anharun min asalin musaffa ga kuma wasu koramu wasu rafuka na zuma mai tsafta wanda ba kudan zuma ne ta yi wannan saƙan ba wala walahum fiha min kulli samarati Allah ce sannan yan aljanna suna samun duka wani dan ice na ni'ima a cikin gidan aljanna kowane irin dan ice akwai shi a cikin aljanna in dai wannan dan icen na ni'ima ne ka daina addu'a Allah ya sa ka samu mangoro a aljannarka akwai tuni Allah ya maka tanadi akwai mangoro akwai ayaba akwai dukkan wani dan ice min kulli samarati wa magfiratun min rabbikum ga kuma wata gafara ta ubangijinku wacce ita ce tafi ma zaman aljannan daɗi in Allah ya gafarta maka to ka samu ni'ima mafi girma kaman huwa khalidin shine Allah ya ce to wanda ya samu irin wannan aljanna ga rafuka na ruwa da na madara da na giya da na zuma ga kuma gafara Allah ga duka ’ya'yan itatuwa shin yana kama da wanda huwa khalidun fi nari zai dawwama a cikin wutan jahannama wasu kuma an ake shayar da su tafasasshen ruwa faqat am'a'ahum idan sun sha wannan ruwa yana yanyanke hanjinsu shin matsayi makomarsu ta zama daidai kun ga wannan aya ta tabbatar mana cewa akwai giya a cikin aljanna shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce to duk wanda ya mutu yana shan wani abu mai cire hankali annabi bai ce giya kawai ba muskirin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shariba al-khamra fi dunya lam yashrabha fil illa an yatuba duk wanda ya sha wani abu mai sanya maye wannan mutumin Allah madaukakin sarki ba zai bashi giya na aljanna ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ya tabbata kamar da ayar qur'ani ta tabbatar lallai akwai rafuka na giya a cikin aljanna ka duba sahihul bukhari hadisi na 2078 hadisin muawiya bin haida annabi sallallahu alaihi wasallam yace fil jannati baharul labani wa baharul ma'i wa baharul asali wa baharul khamri a cikin aljanna akwai kogi na madara akwai na ruwa akwai na zuma akwai na giya annabi yace thumma tashaqqaqul anharu minha ba'du daga nan sai waɗannan rafuka suka wato rarrabu suka ratsa kowane gida na aljanna Allah ka samu komar mu kenan sannan daga cikin hadisan da yake gwada muku cewa giya ba ta da saukin hukunci akwai hadisin Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin ya inganta yana sahihul jami'i sagir hadisi na takwas. manzon Allah ya ce man sharibal khamra lam uh, yutaqabbal lahu salatu 40 laila duk wanda ya sha giya Allah ba zai karbi ibadarsa ba zai karbi sallarsa tsawon kwana arba'in ba wanda ya sha giya Allah ba zai karbi sallarsa ta kwana arba'in ba wannan sallah ba a ce kuma ya bari yinta ba dole ya yi sannan kuma in yayi Allah ba zai karba ba sannan kuma ba zai rama ba uquba ce Allah ya masa fa in taba taba Allahu alaihi annabi ce to amma fa in ya tuba Allah zai yafe masa wa in shariba hasaniya idan ya sake sha karo na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam yace lam tuqbal lahu salatu 40 laila ba za a karba masa sallah na kwana 40 ba daga wannan rana sai manzon Allah ya ce fa in taba taba Allahu alaihi amma fa in ya tuba shi ma Allah zai yafe masa manzon Allah ya ce fa in shariba hasalisa in ya sake shan giya karo na uku lam tuqbal lahu salatu 40 laila ba za a karba masa sallah ta kwana 40 ba sai manzon Allah ya ce fa in taba taba Allahu alaihi duk da haka in ya tuba Allah zai karbi tubansa sai annabi ya ce to a ƙarshe fa in shariba harabi'a idan ya sha karo na hudu lam tuqbal lahu salatu 40 laila ba za a karba masa sallah na kwana 40 ba sai manzon Allah ya ce fa in lam eh, fa in taba idan ya tuba daga bayan nan lam yatubi Allahu alaihi Allah ba zai karbi tubansa ba saboda ya koma wasa da Allah madaukaki kuma hadisin ya inganta daga manzon Allah sai annabi ya ce wa kana haqqan ala Allah an yasqiyahu min tinatil khabar kuma daga wannan lokaci ya zama hakki ya zama wajibi ya zama tilas ga Allah sai ya shayar da shi wannan azaba iwa ta yan wuta din kila aka ce wa manzon Allah wa ma tinatul khabal kala sai ya ce sadidu ahlin nar wannan mutumin hakki ne ga Allah sai ya shayar da shi ɗiwon ‘yan wuta a cikin wutar jahannama Allah shi kare mu tambaya ta farko kenan da sahabbai suka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan aya ta suratul bakara yas'alunaka anil khamri wal maisiri suna maka tambaya game da hukuncin shan giya da kuma caca qul ma ismun kabiru ka ce musu giya da caca a cikin su akwai zunubi mai girma wa manafi'u lin-nasi kuma akwai amfani da mutane suke samu wa ismuhuma akbaru min naf'ihima amma zunubin da ke cikin giya da caca ya fi amfani da ake samu yawa tambaya ta biyu da sahabbai suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah ya faɗa a ƙarshen wannan aya yace wa yas'alunaka ma za yunfiquna kuma sahabbai suna maka tambaya me za su bayar sadaka qala sai Allah ya ce ah, qulil afwa ka ce abin da za ku bayar sadaka shine abin da zai rage dukiyanku ba abin da zai karanta dukiyanku ba kazalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati haka nan Allah yake muku bayanin ayoyi la'allakum na da fatan ku yi tunani wato abin da ake nufi sahabbai sun yi tambaya me za su bayar sadaka game da dukiyansu sai Allah madaukaki ya ce al'afwa al'afwa shine abin da zai sa dukiyanka ta ragu bayan ka bayar ba a ce ga kimar abin da za ka ɗauka daga dukiyanka ka bayar sadaka ba amma Allah ya maka iyaka kada ka ɗauki dukiyanka bayar gaba ɗaya bi ma'ana la tujhid malaka thumma taqauda tas'alun nasa kada ka ɗauki dukiyarka gaba ɗaya ka ba wa mutane sannan ka koma kuma kana roƙonsu saboda baka da shi mun riga mun gabatar da bayani makamancin wannan a baya Allah maɗaukaki ya hana wato mutum ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya ba da ita sadaka sannan ya zauna a cikin kunci bayani ya gabata kan wannan matsala Allah ya sake maimaita wannan bayani saboda muhimmancinsa a wannan karo Allah ya ce abin da za ka bayar na sadaka yana gare ka sai dai ka'idar ita ce kada ka bayar kai kuma ka zauna baka da komi shine al'afuwa ya zama to an samu abin ya saura daga dukiyarka to anan akwai mushkila guda da aka samu mushkilar ita ce akwai hadisi da yake sahihu sunan abi dawud hadisi na 1678 hadisin abdul ah, sayyidu na umar Allah shi kara masa yarda Sayyidu na umar ya ce a mara yace amarna yau man an sadaka. wata rana manzon Allah ya umarce mu mu bayar da sadaka ya tara sahabbai ya umarce su da cewa su bayar da sadaka fa wafaqa zalika malan indi sai aka yi dace a wannan lokaci da annabi yayi umarni mu ba da sadaka ina da wata dukiya fa qultu sai nake cewa al yawma asbiqu ababakarin in sabaqtuhu yawma yau zan tsere ma abubakar in dai zan iya tsere ma abubakar in riga shi aikata wani abu to yau zan tsere ma abubakar domin duk abin da aka ce a yi sai a samu abubakar ya tsere min yana gaba da ni in ji sayyidina umar to yau din nan tun da dai an ce a ba da sadaka kuma gashi Allah ya taimaka ina da dukiya bari zan bada dukiya mai yawa yadda sai na fi abubakar in ji na umar faji'tu bi mali sai na ɗauko rabin dukiya na daga gida na kawo ina zuwa na aje gaban manzon Allah faƙalar rasulullahi sai manzon Allah ya ce ma abqaita li ahalika me ka rage wa iyalinka me ka baro a gida kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana kiwatan tunanin mutane idan ya yi umarni a bada sadaka sai ka ɗauko dukiya ka kawo ba mamaki fahimtar ka da cewa a bada sadaka a ɗebo dukiyan gaba ɗaya ne shi yasa sai annabi ya tambaye ka me kabaro a gida naga abin da ka kawo to me kuma ka baro a gida kamar da Allah ke cewa wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afwa sun tambaye ka me za su bayar sadaka sai Allah ya ce ku ba da abin da zai zama akwai saura a dukiyanku ba akwai ba wai ya zama kun ɗauki dukiyar gaba ɗaya kun bayar ba in ji Allah sayyidina Umar yana kawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ma abu kaita li ahlika me ka rage wa iyalinka qala sai sayyidina Umar ya ce abu kaitu lahum mislahu na rage musu kwatankwacin abin da na kawo maka ya rasulullah wato dukiyar tawa raba ta biyu na yi na ɗauki rabi na kawo akwai rabi can na bar ma iyalina sai umar ya samu guri ya zauna yana sauraron ya ga abinda sai na abubakar zai kawo kala ya ce wa ata abubakarin bi kulli ma indahu sai ga sai na abubakar ya nado dukkan dukiyarsa baki ɗaya ya kawo ta ya ajiye ta gaban manzon Allah faƙalar rasulullah sai manzon Allah ya ce ma abu kaita li ahalika kai kuma abubakar mai ka rage wa iyalinka kala sai suna abubakar ya ce masa abu kaitu lahumullaha wa rasulahu na bar musu Allah da manzonsa kawai amma da iya dukiyar kenan ga tana kawo duka Umar dama can yana so ya ga ya wuce Abubakar to shi rabi ya kawo sayyidina Abubakar ko ya kawo dukiyar baki daya shine sayyidina Umar yake cewa la usabiquka ila shay'in abadan daga yau na gane dai Allah ya riga ya ɗaukaka ka a kaina ba zan sake yin gasa da kai ba har abada wato abin nufi ba zai sake yin gasa da na abubakar ba domin Allah madaukaki ya ce mu rika gasa ayoyin qur'ani da yawa in kaga wannan ya gina masallaci kai ma gida in kaga wancan ya gina makaranta kai ma ka gina dukkan wani mai dukiya da kaga yana hidima da dukiyarsa ta wajen addini kai hassada da shi wannan hassada tana da kyau Allah ya ce mu rika tsere-tsere ta wajen neman aljanna da kuma rahamar Allah saboda haka irin wannan hassada ce Umar yake masa na Abubakar yana musabaka da shi yana gasa da Abubakar ta wajen samun rahamar Allah amma daga wannan rana sai ya fahimci cewa Allah ya riga ya daga saiduna Abubakar sama da darajarsa ba zai kama shi ba har abada shi yasa ya ce to na fahimta Allah da ya riga ya baka daraja don haka ba zan sake gasa da kai ba har abada to shin ya zamu yi da wannan hadisi gashi Allah ya hana musulmi ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bada sadaka kuma ga sayyidina abubakar ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo manzon Allah da a ce abin da sayyidina abubakar ya yi laifi ne da manzon Allah nan take ya hana shi da zai ce a'a an hana to ya za a yi a ɗauki wannan fahimta domin kuwa ayar qur'ani ta tabbatar mun karanta a baya a suratul isra wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika wala tabsutha kullal basti fataq'ud maluman mahsura Allah yace a suratul isra wala taj'al yadaka maglulatan ila unukika kada ka zama mai mako mutumin da yake da rowan gaske kamar wanda aka kama hannuwansa aka ɗaure a wuyan shi baya mika hannu sam baya kyauta Allah ya ce karka zama irin wannan wala tabsutuha kullal basti kuma karka shimfida hannun naka dukkan shimfidawa wato karka ɗauki dukiyarka baki ɗaya ka bayar in kai haka fataq'uda maluman mahsura zaka zauna abin zargi mai nadama domin kuwa gaba zaka ga abin sa ya ba kuɗi ka riga ka kyautar da dukiyarka baki ɗaya kun ga wannan aya ce Allah ya hana mutum ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya bayar sadaka ko kyauta har ma kuma daga cikin siffofin mutanen da Allah ya ba musu a suratul furqan yana cewa wallazina idza anfaqu wallazina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yuqtiru wa kana bayna dhalika qawama wallazina idza anfaqu mutanen kirki sune waɗanda in sun tashi ba da sadaka ko kyauta ko wata hidima ta dukiya lam yusrifu ba sa wuce iyaka inji Allah ba sa wuce iyaka wa lam kuma ba su kuntatawa in za su yi kyauta suna ba da shi da yawa amma kuma bayan da su kansu za su cutu ba wa kana na zalika ma Allah ya ce suna yi tsakatsaki suna daidaita al'amarinsu ba za su ɗauki dukiyarsu gaba ɗaya su bayar kyauta su su zauna a cikin talauci ba kuma ba za su ki bada dukiyar nasu ta wajen taimakon al'umma ba kun ga Allah yana ta yabon mutanen kirki siffa suke nan to sayyidina Abubakar kuma ya ɗauko dukiyarsa gaba ɗaya bayar da ita kuma annabi ya karɓa bai hana shi ba kuma hadisin ya inganta yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisi na 1678 hadisin sayyidina umar yaya za ka yi kenan ka haɗa waɗannan matsaloli guda biyu shi ne malamai suke cewa malamai sun kasu biyu ta wajen fahimtar su akan wannan matsala kashi guda suna cewa idan kana ganin imaninka ya kai irin na abubakar mhm. kana iya ɗaukan dukiyanka kai ma ka bayar gaba ɗayan ba yi laifi ba domin abin da Allah ya faɗa Allah ya faɗi hikimar hanawa da a ce ba a faɗi hikimar hanawa ba da an ce haramun ne to amma da Allah ya faɗi hikimar hanawan sai a yi la'akari da wannan hikima Allah ya ce fataqauda maluman masura. kada ka bayar da dukiyan gaba ɗaya in ka bayar za ka zauna kana zargin kanka za ka zauna kana nadama sai duna abubakar yana da ƙarfin imani ba zai yi zargin kansa ba ba zai yi nadama ba to shin kai ma kana da wannan in kana da shi babu laifi in ji wasu malamai amma fahimta mafi inganci ita ce wannan matsala khususiya ce ga sayyiduna abubakar shi kadai Allah ya keɓe sayyiduna abubakar da izinin shi kadai yake da ikon ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bada ita domin Allah saboda ayoyin ƙur'ani da hadisan manzon Allah da yawa sun hana mutum ya ɗauki dukiyarsa ya ba da ita gaba ɗaya shi ya zauna a talauci ka duba almasu'atul fiqhiyya almuyassara a mujallar na uku shafi 184 a khususiya ce saboda ko Allah ya tsawatar tunda Allah ya hana ya hana mutum yayi haka amma abubakar yayi annabi bai hana shi ba kun ga ya nuna kenan banda abubakar a cikin waɗanda aka hana ko amma da a ce yana ciki da manzon Allah ya gaya masa tunda ko baya ciki to ya tabbata kenan khususiya gare shi akwai hadisai da yawa waɗanda suke tabbatar mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar akan mutum ya ɗauki dukiyarsa gaba ɗaya ya bayar da ita sadaka ah, domin abinda Allah ya faɗa a cikin wannan aya wa yas'alunaka ma za yunfiquna qulil afwa wannan magana ce ta Allah da kansa a cikin Qur'ani sahabbai sun tambaye ka me za su bayar sadaka sai Allah ya ce ka gaya musu abin da zai sa dukiyarku ta saura shi ne za ku bayar sadaka ba a gaya maka kimar abin da za ka bayar ba amma ana gaya maka kimar abin da za ka rage idan kana da miliyan ɗari ne ba a ce dai ga miliyan kaza za ka bayar ba amma abin da ake so kada ya zama baka tashi da kokobo ba shine abin da Allah ya ce kulil afuwa. ka gaya musu abin da zai sa dukiyarku ta saura ba wai abin da dukiyarku za ta kare ba a sahihul bukhari hadisi na biyar hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu sadaqati ma kana an bahar ginan sadakan da tafi alhairi ita ce wacce aka yi ta a doron wadata wato doron wadata kamar yadda ya fassara ta a wata riwaya ya ce afdalu sadaqati ma taraka gina sadakan da tafi lada ita ce wadda ta bar wadata sadakan da kayi ta amma duk da haka kuma bata sa ka talauce ba kayi sadakan kayi kyautan baka kuma talauci a dalilinsa ba annabi ya ce to wannan sadakan naka ta fi lada hadisin yana sahihu bukhari yana ma sahihu muslim shine al-imamu bukhari musamman yake cewa la sadaqata illa an zahari ginan ba a karban sadakan ka sai fa in ya zama ka ba da ita ne a waje da dukiyanka kada ya zamanto ka ba da dukiyan sadakan ta zabtare dukiyanka gaba ɗaya ka talauci wa man tasaddaqa wa huwa muhtajun sai ya ce mutumin da ya ɗauki dukiyarsa ya bayar sadaka alhali yana da bukata au ahluhu muhtajin ko ko iyalinsa suna da bukata au alaihi dainu ko yana da bashi a kansa faddainu a haƙƙu an yi ko min sadaka bashin nan yafi cancanta ya biya akan ya ba da sadaka wal itku wal hiba haka nan yan tabawa wato biyan bashi ya ɗara sadaka lada ya ɗara ka yan tabawa ya ɗara ka bayar da kyauta wa huwa raddun alaihi sai al-imam al-bukhari yake cewa kuma sadakan ta kama ba za a karba ba tunda akwai hakkoki a kanka baka biya su ba laysa lahu wato an yuqalliba amwalan nasi ba daidai bane ga mutum ya koma yana juya dukiyar mutane abin nufi shine a lokacin da kake da wadata akwai hakkoki a kanka akwai hakkin iyalinka akwai hakkin ƴaƴanka akwai hakkin iyayenka akwai hakkin makwabtanka sai ka kau da waɗannan hakoki sai ka ɗauki dukiyar gaba ɗaya ka bada sadaka kaga kamar ka tauye hakokin wasu ne ka tauye hakkin matarka ka tauye hakkin ɗanka ka tauye hakkin makwabcinka ka tauye hakkin ah, mai yiwuwa eh, mahaifanka in kana kulawa da su ka ɗauki dukiyar ka ba ma na nesa ah, al-Imam al-Bukhari ya ce wannan kuskure ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka ɗauki dukiyar gaba ɗaya ka bayar da ita sadaka ta mar'atu matanka za ta ce imma an ne wa imma an tutallikani in ji manzon Allah ka ɗauki dukiyanka gaba ɗaya ka bayar sadaka ko kyauta matanka sai ta ce to ko dai ka ciyar da ni ko ka sake ni ya za ta zauna haka ne ba abinci wa yaqulu abdu bawan kama zai ce at'imni ni. in kana so in ma aiki ba ni abin da zan ci to ka ɗau dukiyanka bayar sadaka babu wanda za ka ciyar da bayinka wa yaqulu ibnu danka kuma zai ce at'imni eh, ah, ila man ta ni. ka ciyar da ni baba yanzu ka ɗauki dukiyanka ka bayar sadaka gaba ɗaya in ka mutu wa zai rike ni haka ɗanka zai faɗa in ji annabi muhammad ashe waɗannan duka hakkokinsu yana kanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wabda ma ta'ul in ma sadakan zaka yi ka fara da waɗanda kake kulawa da su hadisi yana cikin sahihul bukhari da muslim kada ka zama inuwar giginya abinda bahaushe ke cewa inuwar giginya na nesa kan shata ko na kusa da kai bai mori dukiyanka ba sai na nesa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in ma sadaka zaka bada to ka fara da na jikinka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisai da yawa kamar riwaya ta al-Imam Muslim yake cewa kafa bil mar'i isman an yahbisa amman yamliku qutahu idan aka tashi a lahira laifinka ya ishe ka kaje wuta laifinka kawai shine ka ki ciyar da wanda ya wajaba akan ka ciyar da shi a tashi a kiyama komai an samu kayi daidai sallar ka daidai azumin ka daidai komai ya inganta sai dai ka tashi da laifi guda baka ciyar da matarka ba baka ciyar da ɗanka ba baka ciyar da dabban da ka aje a gida ba manzon Allah ya ce wallahi wannan laifin kadai ya isa ka tafi sannan ga riwaya ta sahihu sunan abi dawud hadisi da 1484 annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafa bil mar'i isman an yubayyi man yaqul laifi ya ishi mutum ya tafi wuta a ce ya tashi a lahira da laifin ya tauye hakkin waɗanda yake ciyar da su ah, don haka tilas ya zama to ka fara da kulawa da iyayenka matanka ‘ya'yanka makwabtanka danginka kana ba mu kowane wannan shi ne yadda tsarin musulunci ya taho da shi baka tauye hakkin wani saboda zaka kula da wani hakki daban ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al'aidu ah, salasatun hannaye guda uku ne fa al hannun Allah shine yake sama shi ke raba dukiya ga kowa wa yadul mu'ti allati taliha sai kuma hannun mai bayarwa in ka tashi zaka bayar hannunka yana sama wanda za a bawa fa wa yadu sa'ili as-sufla hannun mai karba tana ƙasa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to fa'atil fadla in ma kyautan zaka yi Allah ya baka kai zaka bayar to abinda zaka bayar ka tabbata ka bayar da ragowan dukiya abin da zai sa dukiyar eh, tana ta saura ba abin da zai karasa dukiyarka gaba ɗaya ba annabi sallallahu alaihi wasallam a riwaya ta muslim yake cewa idza a'ata Allahu ahadakum idan Allah ya ba mu ɗayan ku dukiya in Allah ya ba mu ɗayan ku wadata ya samu dukiya ko ya samu wani alkhairi falyabda bi nafsihi ya fara da kansa a ga alaman alkhairin nan a jikinsa annabi ya ce wa ahli baiti sannan kuma gidansa idan ka samu wani alhairi a duniya in ji manzon Allah to ka fara da kanka ka mori wannan alhairi sannan iyalinka babanka mamanka matakka ɗanka ƙaninka wanka maƙwabtanka a ga alaman alhairi nan a jikinsu kafin nan ka fita waje in ji manzon Allah idan mutum bai bi waɗannan matakai ba to ya saba ma ka'idoji waɗanda manzon Allah ya shar'anta ina ga za mu dakata haka mu amsa tambayoyi Allah shi sa albarka cikin abin da muka faɗa ya gafarta mana kuskure da muka yi Allah sai mai wannan tambaya yake cewa tambaya ta ta farko malam malam mahaifina ake bi bashi don Allah malam ina neman ka taimaka mini da addu'a Allah ya bashi ikon biyan wannan bashi kuma Allah ya albarkaci dukiyarsa ga baki daya ni ma malam ina neman aure a taimaka min da addu'a Allah ya bani saliha mai kishin addini musulunci Allah shi amsa addu'o'in mu sai mai wannan yake cewa da fatan Allah ya saka ma malam da alkhairi tare da Allah rammansa da sauran yan uwa musulmi kani da kani na ina da kane Abdullahi baya da lafiya kusan shekara uku kenan malam ina son ka taimaka mishi da addu'a Allah shi ba shi lafiya da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam muna son ka taimaka mana da suna alaran manka da kuma gss number na shi gsm kawai bismillah ga tumana hmm? fada kenan sunan shi muhammad kabir eh, muhammad kabir sunan mahaifinsa al hussein yana zama a kaduna nambar wayarsa 08035049394 haka ne sai mai wannan yake cewa malam ya hukuncin matar da take ba yaro abinci ko abin sha sai yaron ya shaƙe Allah ya yi ajalin rasuwarsa menene hukuncin wannan matar mun amsa wannan tambaya sai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam ni ne nake zaune a Lagos yayin da nake karatu a can har Allah ya kaddara na samu aikin banki a can sai na fara soyayya da wata kabila wadda ba tawa ba kuma kafira ce sai Allah ya nufa na aure ta bayan na aure ta sai mun haihu ‘ya'ya uku amma kuma duk da haka wani lokaci takan yi sallah wani lokaci ba ta yi malam ya hukuncin wannan aure namu yake a musulunci to ban san yadda suka yi auren ba bari in san hukuncinsa ya dai ce su ya aure ta ban san yadda aka yi auren ba karanta tambaya ta gaba sai me wannan yake cewa i just wake up from sleeping and see the front of my trouser wetted without dreaming malam Am I going to take a bath or not before before worshiping my Lord? No. I just wake up from sleeping and see the front of my trouser wetted without dreaming. Malam, am I going to take a bath or not before worshiping my Lord? Hmm, wato yana tambaya ne akan mutumin da ya kwanta ya yi mafarki ah, ya tashi daga bacci sai ya gama ni domin jama'a da yawa irin wannan tambayoyi suna aiko mana irin waɗannan tambayoyin mutum ya tashi ya gama ni shi kuma bai tuna mafarki ba shi ne ke tambaya ko dole sai ya yi wanka kwarai kuwa duk sa'ilin da ka gama ni a jikinka wajibi ne ka yi wanka ko da baka tuna mafarki ba wajibi ne ka yi wankan janaba sannan ka yi sallah daga baccinka na ƙarshe ka rama sallah daga baccinka na ƙarshe yana cikin almugni a mujallar na farko shafin 275 a sai mai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta nan ita ce malam wani mutum ya zo wurina ya ce da ni in taimaka in rubuta masa takarda zai saki matarsa shin na rubuta mashi ina da laifi babu laifi sai mai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya ga tambaya ta kamar haka ni ne nake tare da yayana sama da shekara takwas a kasuwa to ni ina son idan na ji an ce a taimaka ma addini na ga na sa wani abu a cikin wannan taimako saboda na karanci wasu hadisai da wasu ayoyi amma kayan ba nawa ba ne to idan na bayar to wa ke da lada malam shi mai kayan ke da lada ko kuwa ni da na bayar ke da lada ina son malam a taimaka min da bayani shi yake da lada mai kaya baka da ikon kai sadaka da dukiyar wani sai da izininsa sai mai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya don Allah malam a bani shawara akan lalurar da nake da shi akan yan uwana bisa ga cutar da ni da suke yi har ya kai duk wani abu da zai kasance na alkhairi ba za su yi kokari in san da shi ba amma duk abin da zai same ni na cikin bakin ciki za su yi iya kokari su ga sun tabbatar da wannan bakin cikin ya same ni saboda da su haɗa ni hasada da wasu mutane a tsakaninmu shin idan na yi hijira na bar masu gidan gadon mu don kukuta da mutunci na na yi laifi a nan malam shawara eh, ban iya cewa ya hijira domin hanyoyin gyara suna da yawa kullum kokari ake a gyara tsakani ba a daɗa ɓata tsakani ba idan zai kaura ya bar gidan da yake tare da 'yan uwansa za a ci gaba kenan da wannan adawa maimakon haka ya daɗa tunanin hanyoyin da zai samu maslaha da za a gyara tsakaninsa da 'yan uwan shi sai idan babu mafita wannan kuma yana zama masa dole din ya tashi eh, sai mai wannan tambaya ke cewa malam menene sallar duha kuma raka'a nawa ake yi menene sallar duha sallar hantsi kenan idan rana ta fito kai daga nafila raka'a biyu zuwa goma sha biyu karanta tambaya sai mai wannan tambaya ke cewa menene matsayin matar da tana wasa da sallah ta yi yau ta bari gobe watanni ma tana iya kin yi idan kai mata magana sai ta ta faɗa tana cewa ina ruwanka yaya wannan zamantakewa ta mu take malam eh, aure bai mutu ba amma kuma rashin auren shi yafi alheri saboda fasika ce don duk mutumin da bai sallah wannan mutumin fasiki ne kuma sallah jifa jifa haka din nau'i ne na kafirci yana cikin fatawa Allah jina mujallal na shida shafi na 51 nau'i ne na kafirci akwai malamai da suke ganin ma wannan mata haramun ne zama da ita baki ɗaya ba wai ma sai an yi ƙoƙarin gyara ba haramun ne ci gaba da zama da ita saboda bambancin musulmi da kafiri shine sallah da zaran babu sallah ko kafirci ya shigo ala kulli halin wannan mata ji a yi ƙoƙari a yi mata nasiha a haɗa ta da wali da dukkan wata hanya da ake ganin za ta gyara in ya gagara to gaskiya rabuwa da ita shefa alheri domin a irin haka ne ake haihuwan 'ya'ya kuma yaran na in sun tashi tarbiyya ta uwarsu suke ɗauka kai ta kokarin su samu shari'a abu ya gagara Allah shi kare mu sai me wanda yake ta tambaya ta malam Allahumma inni as'aluka wa atubu ilayka bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa atawajjahu ilayka wa atawajjahu ilayka bi nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi rahmatika ya Muhammad inni tawajjahtu bika ila rabbi fayaqaddi ya hajati wa tazakkur ma ji'tuka Allahumma fashfa'ahu fi ya ce ya hukuncin wannan addu'a yana tambaya dai game da ingancin hadisin ko hadisin ya inganta yana cikin sahihu sunan abi dawud hadisin ya tara. Mhm. sai mai wannan yake cewa da fatan malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta yi ta ce ina iya ba matana maganin tazara domin haihuwa babu shakka ana daidai ne a tsakanin eh, 'ya'ya ma'aura su yi spacing wato su samu tazaran haihuwa tsakanin yara amma akwai sharuɗa sharaɗi na farko ya zamanto tazaran nan an yi ne zuwa kar ya wuce wa'adin da Allah ya ɗiba na yaya yaro shekara biyu tsakani in ya wuce haka an shiga kayyada iyali na biyu ya zamanto da amincewar miji da matan baki ɗaya idan mace ta sha wani magani na hana haihuwa saboda tazaran eh, saboda samu tazaran tsakanin 'ya'yanta ba tare da izinin mijinta ba ta yi haram haka shi ma miji in yayi hanyar da za a yi ma ita wannan mata allura ko wani abu ko ya hana kansa wato abin nan haihuwan da ita matukar babu amincewa ta nan ma an samu laifi sannan abin da za a sha din ya zamanto babu cutarwa ala kulli halin in dai ya zamanto tazara ne tsakanin wannan haihuwa da wancan malamai sun ce babu laifi yana cikin fatawar lajina mujallar na goma sha tara shafi na ɗari uku sai tambayarsa ta gaba yake cewa na tara da iyali na malam shin sai na ga alfijir ya kusa zan iya yin sahur ban yi wanka ba annabi sallallahu alaihi wasallam yakan tashi shi da kansa yakan tashi da safe da janaba a jikinsa kuma bai hana shi yin azumi hadisin yana sahihul bukhari hadisin ya dubu da ɗari tara da ishirin da biyar babu laifi don mutum ya tashi da janaba a jikinsa babu alaka tsakanin janaba da azuminka in dai ba a cikin azumin mutum ya tara da iyalin nasa ba tunda da daddare tara da ita illa dai bai yi wanka bane har alfijir ya keto wannan bai hana shi azumi sai mai wannan tambaya yake cewa malam tambaya ta ita ce akan salatul sallah sallat alfijir sallat tarawih salatu raka'atan alfijir yace malam idan aka zo yin sallan nan raka'a biyu ake yi shin za a karanta fatiha da sura a bayyane ne ko kuwa a'a ana karanta fatiha da sura kwarai annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta qul huwa da kuma suratul kafirun yana karanta qul huwa da kuliya in ya taho yin rakatai fajr hadisin yana cikin as-sahiha hadisin 146 ya aka yi aka san annabi yana karanta waɗannan surori saboda yana bayyana karatunsa inda abu yake da ba sani ba karanta tambaya ta tambaya sa ta biyu ke game da raka'a biyu da ake yi bayan sallar magrib su ma ana yin karatu ne a bayyane ko kuwa a sirce dukkan wata nafila da za a yi ta da daddare malamai sun ce ya kamata mutum ya yi ta yana bayyana muryarsa baya daga murya baya boyewa haka sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam na dare suke ka duba al-mawsu'atul fiqhiyya al-muyassara a juz'i na shafi na sai mai wannan tambaya ke cewa malam tambaya ta ita ce game da sallar tarawihi bayan nayi sallar tarawihi da iyalina sai na ji ana sallar tahajjud shin zan iya fitowa in je in samu wannan sallar ta tahajjud ko koya ya abin yake annabi sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yin nafila fiye da raka'a goma sha ɗaya a dare ba har yabar duniya mafi dacewa shine kada musulmi nafilarsa ta wuce raka'a goma sha ɗaya a dare